وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين tarin garuruwa nawa ne muka hallaka su saboda zaluntar kawunansu da kafirci Allah ya ce kuma muka halicci wasu mutane daban a bayansu